وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari da kara tabbata da Allah sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu kullum shi kadai cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu ikon hazuwa a wannan masallaci ne albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa domin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata ne albarka na ramadan yau wuni na uku a cikin watan na hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida ya yi daidai da uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a kirgin muna nan cikin tafsirin suran nan mai albarka suratun na'ani. a sura ta goma sha shida cikin jerin surorin alkur'ani za mu tashi aya ta casa'in da hudu fadin Allah madaukakin sarki wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما قال وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تجمع لدوكك يتشك بعد جمعان كني أكا مهمة wato rike الكوري da kuma kiyayewa rantsuwa lokacin da aka yi ta yace wala tattasimu aymanakum dakalan bainan kada ku riki rantsalar sanku yaudara tsakaninku ba qadamun ba'da thubutiha sai kafa ta zami bayan tabbatar ta da tsayuwarta wata zuku su sai ku dandani wani hukunyar sakamako bima ku saboda abin da ga toshe an sabilillahi gaban hanyar Allah wa lakum azabun azim kuna da azaba wanda take mai girma wa la tasaru bi amdillahi thamanan qalila kada ku yi ciniki da alkawarin Allah thamanan qalilan akan yan kuɗi kankani inna ma inda Allah huwa khairul lakum iyaka abin da yake wajen Allah shi kuma ku alkhairi in kun kunta da in kun sani ma inda kun abin da ke wajen ku karewa yake yi kuma da man abin da ke wajen Allah shine mai wanzuwa wala najjiyar da ladina sabaru ajrahum Allah ya ce lallai za mu saka waɗanda suka yi haƙuri da ladansu bi afsali makami amalu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa a nan Allah madaukake sarki yana ci gaba da jan hankali akan mutane idan sun yi alkawari da kiyaye alkawari idan mutane sun yi rantsuwa su kiyaye rantsuwarsu kada su zama mutane wato ƙananan mutane masu yin alkawarin su karya masu cin amanar juna kada su zama haka idan an yi yarjejeniya da su to su kiyaye wannan yarjejeniyar kar su karya ta kada wani abin duniya ya dauke su su manta da yarjejeniya da alkawari da aka yi su da haka Allah ce sarki ya ce kada su mai da rantsar rantsar nasu su rantsuwarsu da rawar da addakulu shi ka ce shine dukkan abin da zai shiga cikin wani abu ya fata shi shine addakulu duk abin da zai shiga cikin wani abu ya lalata shi shi ake cewa dakulu ala larabci to Allah madaukake ce kada ku rinka nan sanan sallah ku ya zama da ya zama abin da zai shiga ya rinka fata muku yarjejeniya da kuka yi ko dai ana magana akan irin yarjejeniya da ake yi tsakanin kabila da kabila a lokacin da ko kuma ana magana akan waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to kada su bar wannan abin su koma zuwa ga wani abu na daban idan kun yi haka Allah ce ta gabi la qadamu ba su kafa sai ta zabe bayan ta tabbata larabawa suna cewa za su san kada mabulani in an ce kabar wanda ta zame da yana kan turba daidai amma sai kauce to sai a ce zan na qadamu kafarsa ta kauce kafarsa ta zame ya faɗi. to shine Allah madaukaki amfani da wannan kalmar da larabawa suke amfani da ita fatazilla qadamun ba'da thubutiha wato idan mutum yana yin alƙawari amma yana kashawa idan mutum ana yarjejeniya da shi a kwallon amana da shi yana cin amana to Allah kuke ke karshe sakamakon da zai same shi shine a kafarsa za ta zame ya zama mutum mutum gida sannan kuma sa mutum banza da ana masa ganin mai daraja amma sai kuma ka kasance dan duk lokacin da aka ce wani in an yi magana da shi yaudara yake yi wani in an kulla amana da shi ci yake yi to da zube zubewa yake tun daga duniya da aka fata duk da kadan ba da sabuta a duniya mutum da zai zube kuma sannan Allah mun da kake da zo zuwa kuma za ku dandalin duniya sakamakon abin da kuka aikata wannan sakamakon malamai suka tafi daga duniya mutum yake samun sa domin a ce ana ganin ka da daraja wanda ya yi zai ka har yi kulla yarda ke yi da eh, ta yana ganin dan da amma ka ta ce a manan sa sai ko ne alƙawarin da kuka yi to za ka samu mummunan sakamako na zubewar ka. a wajen sa mutuncinka da abin da wani ya yi to da cewa totally sun aje karanta da musulunci sun ga dauki a abu da daban wanda ya yi da yawa daga cikin musulmai wato sun sauka daga tawarin ajiyar musulunci na gaskiya shi yasa sai Allah madaukaki shi idan kuna haka zai zama sababi ne za ku hana wasu mutane shiga addini a a fassara ta biyu malaman da kuke ganin cewa ana magana ne akan waɗanda suka shiga musulunci kada su warware mubaya'ar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda sun ga wancan bangaren na kafirai sun fi sun fi yawa sai su karkata zuwa gare su su warware wa ruwaya da suke annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wannan mutum suka ce wa tazuku su aliman fadattum an sabilillah kuna hana mutane shiga addinin Allah domin duk wanda ya ga ana shiga addini kuma ana fita yace to addinin ba gaskiya bane domin abin da ya nan da ba a fita dan ba kuma da wani magana kan yake kan wani abu da ya rabbi Allah ta'ala kafin a zuciya ne musulunta tafiyar da suke zuwa yankin shawo da hirakar yusufan da suka da suka tambayoyin da ya masa ya tambaye shi ya ce in shi an shiga addinin ana fita ko ba a fita sai ya ya fita in ce to haka addinin gaskiya ke an shiga ba a fita to kaga idan har ana shiga ana fita to za a sa kokonto akan wannan addinin gaskiya da kuma daban an gane ko haka ma shi yasa lokacin da munafukai suke cewa a ɗan uwan ga abin da za su shiga addini amma da kafin zo su fita ukuru akhiru da Allah ya wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون الله مدعو كجنسة شيء وقال طائفة من أهل الكتاب wasu daga cikin ma'abuta littafi ne suke faɗa aminu billahi unzila ala alladhina amanu wa an-nahari ku yi imani da abin da aka saukar wa waɗanda suka yi imanin nan da safi wani bangare na wuni wa qur'an ya rabu amma sai ku kafar shi a ƙarshen wuni kamar da samu ku mutunta da yamma sai ku kafarta la'alla ku jirtu da mai wani kuna haka su ma za ku dawo su bar addini za su ji addinin da ba na gaskiya ba ne, kaga ai sun shiga sun fita Ba mu zo abin da aka gana ana shiga ana fita da to ba gaskiya ne Wasu suka ce abin da ake yi nan kenan imam sallallahu alaihi wasallam Wani in kuna shiga kuna mubaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku dawar to za ku hana mutane fahimtar addini sai ya zama kun samu dalili guda biyu ga zalubin kanku da kuka bar addini kuma ga zalubin sababin da kuka yi na wani, suka kasa shiga addini saboda abin da kuka yi ya nuna musu cewa kamar addinin ma gaskiya ba da haka Allah madaukakin ce wa lakum azabun azim kuma kuna da azaba wadda take mai girman gaske anan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana jin hankalin mutane akan su rike alkawari su rike gaskiya domin barin gaskiya yana da yin yaudara a cikin addini ko yin yaudara a cikin rayuwa yana daga cikin abin da ke sa mutum kafa da zami zamewar sama tana nuna mutum yana kan daidai sai kuma kan mamma yana daga cikin mafi sharrin al'abari ya zama na cewa mutum da yana kan addini ya fahimci addini na gaskiya amma sai a jirgin rabawa kuma sai koma wani addini na daban daga ya bar addinin musulunci gaba daya ko kuma yana son shirya lukon littafin Allah da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya samu jarraba ya koma wani abu da daban duk wanda yana da cikin wani kaba da mutum yake samu shi ya sa mutumin kirki kullum ana so ya rika addu'a kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya ba ya ubangijin bayi wanda ke juya zukatan bayi sai kake juya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan addini haka annabi ke ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya mai juya zuciya ya mai juya zukata tabbatar da zuciya ta akan addini ka tabbatar zuciya akan addini yana daga sa abin da dukkan mutum ya kamata ya fata wani lokacin kana cikin tafiya in ka da jarrabawa sai ka ga ka gane shi yasa bayan Allah kullum suke addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab kuna cewa rabbana ya ubangiji mu la tuzigh la tuzigh qulubana kada ka kautar da zukatan mu ba'da idh hadaytana bayan ka shirye domin aka samu mutane suna san shirya sai su koma kan bata Allah ka tsare rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allah ka samar mana rahama daga wajenka rahamar Allah madaukaki ne bar zuciyarka akan gaban zuciyarka akan shari'a ya bar barka akan daidai baka kauce ba rahama ce ta Allah innaka antal wahhab Allah madaukaki kai mai baiwa zahabi wal safahu yana daga cikin abin da da yawa daga cikin mutane yake samu za ka ga yanzu mutane suna zuwa suna tuciya da wani abu wanda ba addini ba ne wanda in ka bi sansanar abin da suka kai gaba ɗaya ba su sani ba sun bar addini amma su gani suke yanzu da suka gama hanyar da yau masu da'awar cewa su alƙur'ani kaɗai za su bi ba ruwan su da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka zo wani har da gindi suke yi suna da na sanin wai karanta hadisan manzon Allah da suka yi da wani mutane wuce wani da suna karanta hadisan manzon Allah suna aiki da su suna karanta littattafan malamai na fiqh wannan suna da dama sun bata lokacin su akan aikin banza wai maganganun manzon Allah ne aikin banza akwai mutum da ya wuce wai har suna ganin duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta suna ganin sabata ne ka karanta littattafan da aka rubuta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahihul bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da sai da mata da sauran duk littattafan da suka bada hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wai karanta wadannan littattafan wai saba wa alqur'ani akwai wanda da wuce wannan wai Allah madaukaki tun da ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka saukar muku daga ubangiji wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi duk wasu mazubinta na in masu ba wai wannan yana nuna wai kar ka bi maganar kowa sai alqur'ani dan haka kenan kar ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin fassara ce wannan bakar fassara gudunar fassara kaza ba fassara Allah ba cewa istaqu ma unzila ku bi duk abin da aka saukar muku daga ubangiji to din annabin wa ya saukar da shi ba Allah ba ne Allah da sarki ba shi ne ya gwamnati da ayoyi a cikin littafin da kuke cewa mun riko da shi shi kadai shi kullum yake kira mutane ku bi manzon Allah ku bi manzon Allah in za ka kirga ayoyin da suke kira a kan adam manzon Allah ba su da iyaka cikin Qur'ani wanda suke yi abi annabi abi annabi annabi abi annabi ashe kaga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zamewar kafa ne zamewar kafa ne yayin za ka kai addini ba gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayin za ka baka bi manzon Allah ko baka gaba alqur'ani Allah ba da kusan kullun yana kira akan abi annabi abu annabi Allah ran ba ce ka karanta mun aya ba saboda ayatu suna da yawa dan dan karanto su da kike Allah ba da kusan yana cewa kun abi wallahi wa rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin ku bi anna ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah ba ya kafire kenan juya baya daga bin Allah juya baya daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan kafirci wa atiu Allah wa rasula la'allakum turhamuna ku bi Allah ku bi manzon Allah ko ka samu jinkar Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi jagoranci ba ma manzan Allah shi kare muke a ce ba manzan Allah ba ana ibu ba amma bin wani ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yana da dabai bai duk abin da ya umarce ka sai ya zama sharadi bai saba wa Allah ba bai saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah madaukaki da yace ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula sai ce wa ulul amri da ce wa atiqur ulul amri ba saboda su biyayyar ulul amri tana rataye da bin Allah da bin manzan Allah صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده كجل الله كجل الله كجيار الله وحده لمن لم الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفاق كل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأطيقوا ذات بينكم وأطيقوا الله ورسولكم إن كنتم مؤمنين كجل الله كجل إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيقوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسبقون ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku jura baya wa Allah kada ku jura baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atiiu Allah wa rasulahu wa la tanazalu fatafshalu wa tadhhabu minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku tarwaje wa tadhhabu minkum dukkan mun ya tafi قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي بين يدي لكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ دون أن نقوم بغير ذنبا كان الله يا ذا أيها ka kaura shi waɗannan ayoyi kuma ka shiga ba tsarai ba yadda za a yi kai musulunci idan baka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba karshe fa Allah madaukakin hukunci ne yake duk hukuncin da Allah ya yi duk hukuncin da manzon Allah ya yi to imani na gaskiya shine ka bi abin hukuncin da suka yi idan har ka saba to yana nuna launin imaninka wa ma kana lil muslimin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum da min rabbikum bai dace ba da mummuni na miji ko mai na mace ya zama Allah ya yi hukunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ya zama tana da wani zabi na daban haka kuma Allah madaukake ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma ba shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ubangijin sai na rantsuwa la yu'minuna ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka sai kun hukunta ka kai ba kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma shajara bainakum duk abin da ya gudana tsakanin mu in ba mu sa zan Allah da hukunci ba Allah yake ba mu gama imani kuma an yajidu fi anfusihim harajan min maqdisa kuma sannan ya zama ba sa samun wani wato matsaki da wata damuwa da wani kunci cikin hukuncin da manzon Allah ne in sabbi ko taslima kuma sami kauya nikawa ƙarshe Allah madaukaki cewa yi duk wanda ya yi a manzan Allah kai sai Allah ya yi man yudda ya rasula faqad aba Allah to wai da ya zaka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba za ka ga maganganu ba ya ce ayi ka ki karba an ga yana yi an ce baka ga yadda manzan Allah ne ka ce ba ruwan ba to ya ka ba Allah ka zama da manzan Allah ne manzan Allah yana nuna da kake shi duk lokacin da aka ce ga manzan Allah a cikin alqur'ani a yanzu ya yi ra'ayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne ka ɗauki hadisan da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yake abun mamaki ne waɗanda suke da awar yau su qur'ani zalla suka rike wallahi idan kana sauraron su zaka ga cewa sun yarda ne kawai su abu magana amma kar abu magana annabi domin abin da suke fassarawa din yadda suke so suke fassarawa duk yadda suke so za su kari a cikin Alƙur'ani duk fassarar da suke so za su to idan suka samu fassarar alqur'ani idan suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne manzannin Allah su aka saurara da kan manzo aka saurara ba da haka duk abin da zaka samu na addinin nan shi kansa wannan littafin alqur'ani ta ina aka same shi daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda fa sahabban nan suka rubuta alqur'ani haka fa sahabban nan suka rubuta hadisan annabi idan ka ce rubutu ne ba za ka karba ba to alqur'ani ma ba za ka karba ba ba za ka taɓa ba in ka ce abin da aka na ɗan koyi ba za ka taɓa ba to Qur'anin ma na karɓo shi a yadda sahabbai suka karɓo alƙur'ani a wajen annabi haka suka karɓo hadisi a wajen annabi yadda tabi'ai suka karɓo alƙur'ani a wajen sahabbai haka tabi'ai suka karɓo hadisi a wajen sahabbai yadda tabi'ut tabi'i suka karbo alkur'ani daga wajen tabi'ai haka kuma suka karbo hadisi daga wajen tabi'ai haka har ya zuwa gare mu da haka duk hanyar ɗaya in za ka karya ta hanyar da hadisai suka zo to za ka karya ta hanyar da alkur'ani masu zo dan shi ma alkur'ani ba jima maka aka a gidanka kai ka tashi daga littafin Allah ya jima maka shi ba a'a haka aka ruwaito shi har sahabban manzon Allah suka zo suka dangona ina kuka tafi sallah da kuke tsarin yadda kuke kalla. shi kuma mutumin yadda nake yin sallah haka yake a zahar maka a hudu yake yi la'asar maka a hudu magariba uku isha'i hudu asubahi biyu yadda kake haka yake sai wani yake tambayar da fito ina ka samu rakawai sallar nan ai alqur'ani yi umarni da ayi sallah sau goma sha bakwai a cikin alqur'ani wai umarni da aka yi ayi sallah ayi sallah ayi sallah umarni sau goma sha bakwai kaga adadin rakawai guda nawa ne guda sha bakwai yana nuna wai a nan suka samu adadin rakawai Allah ya da jira ta aqimu salata a cikin suratul baqara ya bada aqimu salata wa aqimu salata sau uku ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warkabu ma'ar raki'ina وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إنسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يأتوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا أتي سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى لم في سورة النساء الأيام فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أتكلم سورة الأنعام وأن أقيموا الصلاة واتقوه أتكلم سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة أتين سورة الحج وجاهدوا الله حق الجهاد واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله أتين سورة النور وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم da Allah kuma ta hamu a cikin suratul rumi منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة أتكين سورة المجادلة أشفقتم أن تقدموا بين يدين زواكم كذبات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أتكين سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من قلوب الليل ونفسه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تنسوه فكان إلا أنا فاعبدني وأقيموا الصلاة لذكري أتكين سورة العنكبوتي أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتي سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف سيأتي وأنهم أمرني أمرني أكي تيجي له وشابقي عدد الركوعين نتي تو إذن عدد أكي a gane ibada yanzu in muka koma zakka ita ma sai mu kirga mu ga sau nawa aka ambaci ta alqur'ani sai adadin da kake yake kenan hajji shi ba muka zuwa muka ga adadin da aka ambace shi alqur'ani shi ma haka za ka yi ko kuma a ne za a yi adadin yadda aka ambace shi ko ya yaƙuri nace kuma yanzu kai da ka kirga umarni umarni da suka mutu alqur'ani na sallah guda goma sha bakwai sai kace wai shine adadin makawoyi yanzu ne in na sake bincikawa in na samu wani umarnin ƙari akan wannan zai ƙara sallah ta kenan dan zai a cikin suratul qayyima ko suratul bayyina la yakun lil ladina kafaru kenan Allah ya ce wa ma umiru illa li na'budu Allah mukhlisina lahu ad-din unafa ayta bay wa yuqimu salat aw kama kace ta zai da sallah to yanzu ba za mu kare kuma kare ajiyar koyi kenan kaga wani hauka ne ko ne wautar da hankalin mabiya domin abinda da nake jin tsoro waɗannan mutanen Abinda da nake jin tsoro musamman shahararrun malaman nan yau da suke kira akan Qur'ani zalla wallahi zaka ga cewa kamar da gangan suka kangare wa addini Allah kamar da gangan ina jin musu tsoro saboda ne wasu bai bukatar su kawai amma duk da wani suke sallah ba irin samu suke ɗari bisa ɗari in kai sallah kai da shi bambancin kudin za a samu kawai shine kai in ka ɗora hannu za a ɗora hannu ne kawai abin da za a samu amma tun daga kiran sallah yadda muke kiran sallah kake kiran sallah kuma dan Allah yanzu ina ina ina ina ina lafazin hayya ala bala'i a cikin alqur'ani ina hayya ala bala'i da Allah ina ne yadda kake yi ikama ka ce kada ba mata salah hada yi mala ina karga mata salah cikin sallah yanzu da bazar ma kai dinka hadda kitab ta wata bi da Allah ko fa karga mata salah cikin alqur'ani wai sai da aka tambaye shi to ina kuka samu wannan kiran sallah sai ce ta ai kiran sallah shi alqur'ani ya ce a kira sallah eh ya ce a kira Allah ba ga kira ba a cikin alquran ila nufiya da salati min yawmin jumu'ati ko kawo ila nufiya in an kira Allah ran juma'a to ga kana ma wani ya ce masa kira to ba iya juma'a ne gaba da kira sallah ya kamata ya zama kiran kiran sallah ran Isra'i juma'a kadai banda asabar da rabi da bai zama da garaba da raraba dan da zai ci sai ya ce to wai kiran sallah ai kawai duk yadda aka yi kiran sallah yayi to su tunda suka ji larabawa yanda suke yi kuma su ba ba suke yi da larabci ba dan haka su ma sai suka dauke da larabawan suna yi na ce to larabawa gudu dole ka gudu ne amma ba ka magana annabi amma ya maka raka bayani ka duba sai ba ya hana ka bin maganar annabi da take rubutacciyar shekara dubu da wani abu aka rubuta ta aka tantance abin da yake daidai da wanda ba daidai ba aka duk hanyar takatsantsan duk abin da ake ganin akwai alamar rauni aka cire shi aka ce wannan mai rauni ga magana ingantacciya da aka karbo wani ne daga wani wani daga wani ba a karɓar magana da sai an tantance tun daga na farko har zuwa sahabin an san cewa dukkan mutanen kirki ne ga ba a karɓar magana ba ma sai ka zo ka faɗi naka a karɓa amma kana cewa kai mutanen da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin al'ummar mu musamman waɗanda su alƙur'ani kai suka iya sai suka ɗauka cewa wannan da wanda aka zo ne ta gaskiya ne bin alƙur'ani ake abin alhali in dai alƙur'ani zaka bi babu yadda za a yi ka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka jama'a duk wanda yace maka wai qur'ani zalla ka ce masa dai kai ƙaryata manzon Allah zalla abinda kawai yake so kenan ƙaryata shi shi yanzu zai iya kawo maka magana ya ce malaminsa ya ce masa kaza babansa ya ce kaza yana so ka yarda da wannan maganar amma abin da aka ruwaito cewa annabi ya faɗa shi bai yadda ka ɗauka ba wani irin son zuciya ne wannan wai sai suka ce ita sallah bayan ƙarin wannan wannan adadin da aka kirga Allah sun ga cewa shi kadai ba zai kai su labari ba sai suka ce to ita sallah ai dama gadon annabawa ne shi yasa duk inda Allah madaukake yake cewa ayi sallah yana kawo ta da alifin da la aqimus salata ku tsayar da wannan sallar wanda sallah na ma an san da tun lokacin annabawa da haka shi ma manzo Allah ga dai ga dai abun annabawa ba wanda ba uba ne da haka kowa ba haka ake tagada ana tagada ana tagada ana tagada da haka ayoyi da suka zo akan maganar sallar annabawa shikenan annabi Ibrahim alaihi salam yayi rabbi أي أسلمت من مرضية جوار وإني بل عند بيتنا المحرم ربنا جل فيه الصلاة لا زيد سنة لا زيد سوء وانا والناس زيد كلنا وهذا صلى تلوك عن الإبراهيم عليه هذا لما أقول ثاني السلام والزكاة ما دمت حيا وبرد والدتي عن الإيسا يا ملا يا موليكي ده صلى ده زكاة ينام صلى لا ما تنسني أنما وسلم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة النبي إسماعيل yana umartar iyalansa da sallah sai ya ce ai sallah dama ita gadon annabawa ne ta haka manzo Allah shi ma ga dai da haka kuma shi da a wajensa nace to ko ko gada a wai yayi kenan wai wayannan iyayen su gada abun wannan wayannan iyayen su gada abun wannan wayannan wayannan kuma su gada abun wannan wai da haka ta zo mana ya fa yadda wannan abin da babu rubutu ce bane ba ku shi a rubuce kawai fa ne. amma bai yadda a ɗauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya aikata sallar sannan a aikace ba saboda shi gaban sa kawai akan dukkan abin da aka ce manzon Allah ya faɗa shi bai yadda shi kuma inda zaka gane harkar nan harka ce ta ciwaciwa, da harkar neman duniya da neman shuhura daga cikin shahararrun malaman su da yake yau na yi mamaki da na gan shi a wata a kasa kasar Oman ya je din shugabannin imamiyya imamiyya wasu mutane ne waɗanda ana danganta su zuwa ga kawarijawa aqidar su galibi ta don titi duk da cewa su suna inkari suna cewa su ba kawarijawa bane musulmai ne to amma abin da zai ba su mamaki shine ya yadda waɗannan mutanen malamai ne har yana musu tambayoyi kuma sun suna karanta hadisin annabi su suna karanta amma saboda son ma da aka zauna duk jawabin da ya tambayi malamin da ya bashi sai ya gaya masa ko hadisin manzon Allah ko maganar wani sahabi sai ce wannan tuka da warwara kai ka zo Najeriya nan ka ce ba ruwanka da hadisi kuma ka je san kana nuna cewa kana goyon ko ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah zaka samu abun duniya babu yadda za ka gane wannan addini in har addini za ka yi na gaskiya wallahi dole sai ka karanta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa na ga wani mutum yana karubalantar shi ma ya ce zan qur'ani zalla ne amma yanzu shi aqidarsa duk mutumin da yake qur'ani zalla yake yi kuma yake yin sallan azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku insha'i raka'a hudu asubahi biyu yake to wannan mushriki ne shi a wajen sa kawai mushriki kawai mushriki ne kar yake domin zuwa wajen shirka shine ka hada qur'ani da wani abu shine shirka to dan haka yake musu mushrikai ne su yace ran alqur'ani babu wannan sallar da shi dai wannan ya yi ta sallar ba amma yace duk da yin haka mushriki ne shi yasa zaka ga duk musulman duniya ai duk musulman duniya sun haɗu akan adadin raka'o'in sallar nan amma waɗannan mutanen sallah ba sun kasa zuwa kan to ba da za ka bayyana addini ba ba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai masu yin sallah ya daya a wuni akwai masu yin raka'a ɗaya tal a wuni a cikin su akwai masu yin ruku'u ba ka dagowa dan suka ce Allah zai ya ce ya ce warka'u ma arwaqina amma bai ce ku ba kuma ya yi wannan ne amanu ruka'u wasjudu abinda Allah ya ce ya kuma zima ku yi ruku'u ku yi sujada da aka yi suka ruku'u kawai ku sujada kai kuwa suka ce mutum da aka ta dagowa saboda duk abin da kake a cikin sallah aka ce ka kawo har ma aka samu wasu gaba ɗaya da suka ganin kawai sallar ma ba a yi kwanta kwata suka ce Allah madaukaki cewa aqimus salata ku tsayar da sallah ku tsaya ku tsaya haka suka fasara ku tsayar da ita ba a yi haka suka dina to wallahi karkar take ka ga mai sallah dai duk al'ummar musulman duniya sun haɗu akan sallar azhar da la'asar da magariba da isha da ne raka wani nan da su ka bai amma wannan in ka ce ba za ka bi sunan manzo Allah ba za ka same ba za ka same sai da haka wannan wata hanya ce kawai ta bata kuma ina jin hankali yan uwa na almajirai musamman mutanen tsangaya waɗanda su qur'ani tilawar qur'ani kawai ba tsaya akwai wani malami su malami dan dan abin nan dan Qur'ani zalla saboda yana da Qur'ani ya haddace Al-Qur'ani yana tabbata da Al-Qur'ani wasu suna fahimtar cewa kamar hanya ce ta daidai wallahi hanya ce ta bata hanya ce ta bata a yau babu wata hanya ta bata da ta wannan domin me wannan hanyar fa shine shi duk wata magana ta annabi gariya ce babu wata magana ta annabi gariya duk wanda ya ta dukkan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisan annabi ya karyata su gaba daya wannan ba musulmi bane domin hukuncin sa hukuncin ne karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jinkina annabi zuwa da ƙarya Allah ya sauka to shi yasa in uwa musulmai kullum ta addu'a kaga su fa shi wannan ne wannan da awar zai isa ya karanta hadisan annabi da ya yi ta karanta littattafan hadisai ya karanta littattafan bidiyo amma yana da dama ma abin da ya karanta yanzu ne yake ganin cewa ya hau kai ya hau kan hanyar daidai ai kun ga saboda rikicin su ba zai tare ba ai da kun ga kare aka yanka kwarai kuwa wani aihuwa aka yi masa sai nemo kare kawai yanka yake duk Qur'ani da aka da karatu kare in akwai inda aka ce karatu kare a Qur'ani a kawo masa shi kuma wannan shugaban da shi ya fito ya ga yake duk wanda yake duk wanda yake kare kafiri ne bisa a fahimta na in dai Qur'ani zallan da wannan ya bi gaskiya wanda yake a cikin ran nan in dai Qur'ani zallan da ya bi gaskiya dan ba inda aka ce karatu ah ya ga ayoyi yace duk abin da aka haramta a Qur'ani ga jin Allah ya faɗa hurrimat alaykum al-maytun والذبح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنصيحة وما أكل الذبح إلا ما ذكيتم وما ذبح على المسلم أنت كنت أنت والكلب والكلب بابو قل ما أجد فيما أوحي إليه محرما على باعينه يتعبده إلا أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو لعم خنزير يقول كنت أو أو كلبا أنت كريم فأكرم هذا في القرآن بحرم تكريم وده أقرأ النبي حرم تشريم حرم في تكريم هو بل الكلية قرآن أين يسلم أمك يسلم أمك أيوة كيف يكا وتشي ما تبوه shi ne yanka karan ba ta da nake maka kenan a ina ne a cikin alqur'ani aka ce in maka an maka aiwa sai ina ne ko da wani ba ina ne ba duka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka ku dinga yin karan kanku cewa ku wani qur'ani la kuke yi. masu wannan da'awar ku daina yaudarar kanku in har za ku qur'ani zalla ne to lalle ku koma irin mutanen ku na da da suke ka shine aka yi Qur'ani da masjidi ba ku duk abin da kuke na da bane ko ni na da bane da amma ka zo sallar ka irin da musulmai azumin da irin da musulmai hajjin ka irin da musulmai zakkar ka irin da musulmai kuma ka sai Qur'ani da ina yake a Qur'ani ba da haka kawai ka dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yake da su amma kuma kana kaje ta su ba sharri ne wannan Allah ka raba mu da bata Allah madaukakin sarki yana cewa wala tattakhidu aymanakum dakhalan بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما اختلفتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم سيدي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا kada ku yi musaya da alƙawarin Allah ba sarki samanan kalilan da wani ɗan kuɗi kan gani inna ma inda Allah huwa khairu lakum abin da ke wajen Allah shi ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamu al-haqqu sani a nan Allah madaukakin sarki yana jan hankali domin daga cikin abin da ke sa mutum ya warware alƙawarin da aka yi da shi da yarjejeniyar da aka yi da shi yanzu ji labarin zai samu da abin duniya ai galibi in ka kun kulle yarjejeniya da wani sai ka ga ya zagaya yana so warware to an masa wani sayi wani sayi aka yi masa wani farashi ne na yi da sunaka to sai Allah madaukake ce kada ku yarda ku musaya alƙawarin Allah da wasu ɗan kuɗi kankani nan ɗan kuɗi kankani suka ce malamai suka ce tufa ce kashi ba ma'ana ba wai ana nufin cewa in an baka kuɗi mai yawa kuma ka canza alƙawarin ba a'a da aka ce kuɗi kankani wani zai iya cewa eh, ita wani kuɗi masu yawa dai kenan in canza alƙawarin a'a ma'ana duk abin da za a baka in dai akan ka saba yarjejeniyar da aka yi ne ka ci amana ne to wannan kuɗin ba komai ba shi yasa Allah wanda ku da muka kaɗan? da ka ce wala tasharu bi aqdi Allah thamanan qalila ɗan kuɗi ne kankani duk abin da za a baka dan baka kare a duniya shi yasa ma yace inna ma inda Allah huwa khairu lakum abin da ke wajen Allah mun ba kai ku rike amana ku rike alƙawari Allah madaukakin sarki dai muku sakamakon da ya wanda abin da kuke ba dai ya wasu kudin abin duniya ne kake za a baka ba to ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka tsaya akan gaskiya Allah madaukakin ne baka abin da ya wanda shine inna ma inda Allah huwa khairu lakum idan ma har kun samu abin duniya to ku sani bai karewa ne ba wani abu na duniya da wanda ba zai kare ba ko zai kare a hannun ko kare a hannun wani amma zai kare ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya barka amma duk abin da yake duniya nan karewa yake ba wani kudi na ta wuce da za ka samu wanda ba za ka kare ba ba wani kudi da za ka tara a duniyar nan wanda ba za ka kare ba kar ka yi tsammanin za ka tara dukiyar da an tashin alƙiyama duniyar ka ba za su yi talauci ba sai an samu talaka da da kuke da arzikin an koma kakannin ka da kan baya ba ku ne masu gudun bala'i duk inda ka ga wani mai gudun kiri ka masa kakaru ashirin ka ce sai ka samu wani san talaka ne da inna na ha a cikin kakanninsa amma Allah wanda ku ce tilkal ayyamu nizamu da bai nan duk duniya wa sai ka ga gidan zuwa da yana masu kuɗi yanzu kuma an koma ana cewa Allah sarki wa ne kai ka duba ba yadda kakan su ya gudi amma ka dubi shi sai yanzu kana ganin ka samu ko to kai ma a kirga maka shekaru goma gani to Allah zai kace duk abin da yake wajen yan fasi sai kare wa ma inda mahi amma abin da yake Allah wanda zai me yasa za ku ta abin da yake ne karewa akan abin da yake wanda zai wal akhiratu khairun wa abqa ai lamu ya ba aljini me yasa za ku ta duniya tare da akan abin da za mu samu a wajen Allah madaukakin sarki wanda yake da mamaye wala najzi alladhina sabaru ajrahum Allah madaukake ce lalle za mu saka waɗanda suka yi haƙuri da malamin waɗanda suka yi haƙuri akan jarrabawa da Allah madaukake ya musu ta wahala waɗanda suka yi hakuri suka bi dokar Allah in yarjejeniya aka yi da su da alkawari da aka yi da su da amana da aka ba su za su yi hakuri su wannan amanar ko da an musu wani canji na wani abun duniya za su sakamako mai kyau tun daga duniya ballantana kuma ije a lahira kamar yadda Allah bada ku yace man amila salihan وَمَا sarki ce man amila salihan wan duk wanda ya aikata wani aiki mai kyau min zakarin aw unfa namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin halin kasancewa yana mai imani falannuqiyannahu lalle za mu raya shi hayatan tayyiba rayuwa wadda take da dada wala najziyannahum ajrahum lalle kuma za mu saka musu da ladan su bi ahsani ma kanu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa wannan alkawari Allah madaukake ke wa mutanen kirki waɗanda suka bi littafin Allah suka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maza ne ko mata domin galibi idan an yi magana a hankalin mutane yana yawan tafiya wajen maza musamman idan mun duba maganganun da aka yi a baya lamirin lamirin maza ake amfani da shi to Allah madaukakin sarki dan ya nuna cewa shi fa sakamakonsa bai kebanta maza ban da mata ba kowa duk wanda yi mai kyau zai samu mai kyau duk wanda ya nagari zai samu nagari yace man amila salihan duk wanda ya aikata mai kyau man da yake lafazi ne na umumi zai dauki jam'i zai dauki wato kuma mufradi da haka yace man amila salihan duk wanda ya aikata mai kyau min zakarin akunsa namiji ko mace wa huwa mu'min sharadi ya zama yana da imani domin duk aiki na gari ana samun sakamakon sa ne idan akwai imani idan babu imani to ba a samun sakamakon sa a lahira in za a samu sakamakon ba to sai dai a duniya man kana yuridu al-ajla ta'ajjalna lahu fiha ma nasha wa Thank you. yana gaya mana man da yuridu da ajiyar ta'ajjalna lahu fiha ma na nasha'u liman nurid wanda ya nufi duniya zalla to ajiyar ajjalna lahu fiha ma na nasha'u liman nurid za mu gaggauta masa sakamakon nasa amma fa abin da muka ga dama za mu bashi kuma ga wanda muka ga dama akwai wanda za a masa sakamako a duniya akwai wanda kuma zai tashi dukar babu ya samu komai a duniyar babu ballantana kuma dama ba zai samu komai a lahira ba amma sharadi in kana so ka samu sakamako a lahira shine duk abin da zaka yi zama akwai imani duk sadakar da mutum mutum ba shi da imani yayi ba zai samu lada a lahira ba duk sadakar da mutum da yayi a lahira ba zai samu sakamako ba duk abin da yayi komin kansa in har za a yi masa sakamako to a duniya ne amma wanda yake samun kyakkyawan sakamako a lahira ne mai imani Allah madaukaki yake to idan har yayi aiki mai kyau namiji ne ko mace kuma yana da imani falan nuku yanda ku bayi ba, lalle za mu raya shi rayuwa wadda take daddada wannan rayuwar daddada malamai sun sha bamban wajen bayanin me ake nufi da rayuwa wadda take daddada wasu suka ce a rayuwa da daddadan nan da ake nufi a nufin a duniya to sai suka suka fassara ta da ma'anoni da yawa menene rayuwa daddadan da za su samu a cikin wannan duniyar wasu suka ce za su samu kwanciyar hankali duk wanda yake bin Allah sau da kafa namiji ne ko mace ya yi imani yake aiki na gari to zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ko ba shi da komai Allah ba da kuɗi zai ba shi nutsuwa wasu malamai suka ce a falanuhu yadda ku ayatan batan ai za mu shi wato abin da zai rayu da shi mai daɗi a duniya ma'ana Allah da ba bari hana shi abin da zai ke sha ba in dai ya yi imani yana aiki na gari to Allah madaukaki zai ba shi ko da bai samu da yawa ba amma Allah madaukaki bai ana shi ba wani suka ce alhayatu tayyiba anan ana nufin alqana'a zai samu wadatar zuciya ko ba shi da komai zai samu kwanciyar hankali saboda yana da wadatar zuciya ka san ita wadatar zuciya ita ce wadata idan baka samu wadatar zuciya ba idan kuɗin ka za su sabo sama kai ba za ka je ka wadata ba kullum gani kake ba ka riko za ka da shi kullum hakan ki saboda rashin wadatar zuciya amma wanda yake da wadatar zuciya arzikin da Allah madaukaki ba shi kaɗan ne amma shi yana ganin sun ishe shi ba da damuwa saboda yana da wadatar zuciya to haka wasu malamai suka ce wadatar zuciya yake nufi a hayatan tsayiba wasu malamai suka ce hayatan tsayiba din